Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jirin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan raka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarda Allah su tunan shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 26 ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 22 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 163 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan nuwamban shekara ta 1860 abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yan watsi da bautar da mutane a kasar amurka ya kashe shi har lahira masu saurare kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan nuwamban shekara ta 1813 gwarzon kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallaka na turan spain simon bolivar ya yaƙi sojojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa wanda ba su wuce 6,500 ba yayin da sojin turan spain adadinsu ya haura 13,000 amma da karshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar suka samu 'yancin kansu sannan kuma simon bulebu ya taimaka ma al'ummomin kasashen yankin latin amurka da dama wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin kasashen da dama da 'yancinsu da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 45 da sa gabata rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na ƙasar sun fara wani yajin aiki domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan kasar ta iran na lokacin bayan fara yajin aiki jami'an tsaron sarki sha suka kai samami a wasu kamfanonin jarida inda suka kama wasu daga cikin ma'aikata sai dai hakan ya sanya manyan jaridu na kasar ta iran suka kasa buga jaridunsu amma duk da haka wannan bai karya gwiwar mutane ba har zuwa lokacin samun nasarar juyin juhali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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 to jerin shirye da muke ɗauke da za zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kan labaran. Isra'ila ta kwashe daren shiya tana ruwan bama-bamai a Gaza. a yayin da adadin mutanen da suka rasa rayukansu a hararen na isra'ila ya doshi dubu goma firaministan iraki na wata ziyarar aiki a iran sa'o'i kaɗan bayan ganawarsa da sakataren harkokin wajen amurka a najeriya yau ne kotu ke fara zaman sauraron karar da jam'iyyar nnpp ta shigar na kalubalantar hukuncin kotun sauraron korafin zaɓe na jihar kano to yanzu ga cikakkun labaran a yayin da duniya ke ci gaba da kiraye-kirayen tsagaita wuta a gaza isra'ila ta kwashe daren jiya lahadi tana ta ruwan bama kan zirin gaza isra'ilar ta tsananta kai har-haranta a arewacin gaza a cikin daren jiya wanda aka bayyana da mafi tsanani tun bayan da ta shelanta yaƙi kan gaza bayan har hamas na ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata kawo yanzu dai bayanai sun ce adadin falastina wanda suka yi shahada a har na isra'ila sun doshi dubu goma ma'aikatar lafiya a gaza ta ce adadin waɗanda suka yi shahada ya kai dubu tara da ɗari tara da ashirin da biyu ciki har da yara sama da dubu hudu a har na isra'ila kan zirin gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan isra'ila dai ta ce ta mamaye rabin zirin gaza a yanzu kuma tana ci gaba da kira ga mutanen gaza da su fice daga arewacin gaza rahotanni sun ce an kuma sake katse layukan sadarwa na waya da kuma intanet Firaministan Iraki Muhammad Shi'a al-Sudani na ziyarar aiki a Tehran mai manufar tattaunawa da mahukuntan kasar a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da yakin da ta shelanta kan zirin Gaza. Firaministan na Iraki ya isa fadar shugaban kasar Iran inda ya samu tarba daga shugaba Ibrahim Ra'isi. A taron manema labarai da suka jagoranta bangarorin sun bukaci tsagaita wuta a Gaza. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya ce Amurka na kumfan baki akan bukatar tsagaita wuta amma kuma a ɗaya ɓangaren tana ci gaba da taimakawa isra'ila da fasahohi da kuma makamai wanda ke ingiza mahukuntan sahayoniya ci gaba da kisan al'ummar gaza a nasa ɓangaren firaministan na iraki ya ce ƙasarsa da iran na tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki a yankin domin ingiza tsakaita wuta a gaza ziyarar dai ta firaministan na iraki na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ya kai wata ziyarar bazata a bagdaza a jiya lahadi blanken dai na rangadi a yankin ne mai manufar hana bazuwar rikicin gaza a yankin to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa wacce daga birnin tahiran hukumomin mulkin soji a gine sun sha alwashin yin duk wani karin haske kan yunkurin arcewar tsohon shugaban mulkin sojin kasar dadis kamara daga gidan yari rahotanni sun ce an samu lafawar halin da aka tsunduma a ranar asabar yayin da wasu 'yan bindiga suka farma wa gidan yarin inda dadis kamara ke tsare suka yi yunkurin guduwa da shi kafin daga bisani a tabke shi binciken farko-farko ya nuna cewa akwai haɗin kai a lamarin kuma hukumomin sun ce za su ɗauki matakin ladabtarwa akan waɗanda suke da hannu a kai sojojin da ke mulki a gine sun ce an mayar da tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar kaftan musa dadis kamara gidan yari lauyan kamara ta yi sun ce ba guduwa ya soyi ba an sace shi ne wasu mutane ne ɗauke da makamai suka fasa gidan yarin da yake ciki a birnin conakry inda suka sace shi tare da wasu mutum uku bayanai sun ce har yanzu akwai wanda ake ci gaba da farauta claude pv wanda tsohon minista ne a mulkin rukun kwarar soji na kasar ana yi wa mr kamara da sauran mutanen shari'a ne kan kisan magoya bayan jam'iyyar adawa su 156 a wani gangami da aka gudanar a shekarar 2009 To a Najeriya yau ne kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Abuja za ta fara sauraron ƙarar da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da jam'iyyarsa ta NPP suka shigar gabanta don ƙalubalantar hukuncin kotun sauraron korafin zaben jihar. A ranar 23 ga watan Satumbar da ya gabata ne kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar ta bayyana Dr. Nasir Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya yi nasara a zaben gwamnar da aka gudanar. a ranar 18 ga watan maris na shekarar 2023 wanda kuma jam'iyyar ta nnpp ta ɗaukaka ƙara nnpp dai ta ɗauka ƙara ne bayan da kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar ta soke ƙuri'u 165,663 daga jimillar waɗanda suka samu a zaben da ya gabata kotun ta ce ta soke ƙuri'un ne sakamakon rashin sanya hannu da stamfi akan ƙuri'un da hukumar zaben ƙasar ta inec ba ta yi ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da labarin wasannin mako. labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. Matasa sauran masu wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin mai muku mai labaran wasanni su tafi ƙarshen nahiyar Afirka, nahiyar tuwa da kuma yankin Asiya. Da fatan masu sun shi da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To da suka fi cikin shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa ta kaice ta fitar da jadawalin sunayen wanda za a ba su lambar yabo ta gwarzon shekara ta 2023 wanda aka tsara za a yi a ranar 11 ga watan Disamba shekara ta 2023 a birnin Merrick na kasar Morocco. cike daga cikin 'yan wasan guda 30 da aka fitar da sunayensu an zaɓi 20 daga cikinsu a karan farko kaf ta sanya sunayen wasu wato masu tsaron gida daga cikin waɗanda za a ba kyautar a ɓangaren maza da mata ɗan wasan gaba na ƙasar senegal sadio mane shine ya lashe kyautar gwazon ɗan wasan afirka na shekarar bara yayin da 'yar najeriya asisat oshola ta lashe kyautar gwanzon 'yar wasan afirka ta caf a karo na biyar a gasar karramawa da aka yi a watan yuli na shekara 2022 a birnin rabat na kasar maroko to a kaɗan daga cikin sunayen 'yan wasan da aka fitar da sunayensu kamar haka remi bansibeni ɗan ƙasan algeria mai buga wasa a borussia dortmund sai kuma riyad mihres ɗan ƙasan algeria shi ma amma mai buga wasa al'ahali edmond tapsoba ɗan ƙasar burkina faso mai buga wasa a baya leverkusen to a ɓangaren masu tsaron gida ma ba a bar su a baya ba domin kuwa muhammad el shanawi ɗan ƙasar masar mai hura wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta al'ahali shi ma yana ciki yayin da sine bonu ɗan ƙasar morocco mai hura wasa a alhilal mai hura da ƙungiyar kwallon kafa ta alhilal sai kuma andri onana ɗan ƙasar kamaru wanda ke buga wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united muhammad shanawi ɗan ƙasar egypt ya buga wasa a ahali sai kuma yasin ne bonu ɗan ƙasar morocco ya buga wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta alhilal a bangaren tawagar kwallon kafa ta afirka kuma ta fi taka leda kuwa akwai irin su ƙasashen cape gambia da kuma gini a jiya lahadi biyar ga satumba ne aka buɗe gasar ƙwallon kafacin kofin zakarun mata a karon farko a nahiyar afirka za a kammala wannan gasa a ranar sha tara ga watan nuwamba kuma za a buɗe wasan ne tsakanin masaukin baki atletico abidjan da kuma sporting club casablanca daga morocco a samu gyan zai biya diya ga tsohuwar matarsa bayan mutuwar aurensu wanda akwai 'ya'ya uku tsakanin su wata kotu a ghana ta umarci shi dan kwallon mai shekara 37 da haihuwa ya baiwa gifti gyan gidansa na burtaniya da na ghana da gidan mai da kuma motoci guda biyu shekaru uku a kwashe ana wannan shari'a a kotu bayan rabura aurensu gyan ya sanar da yin ritaya daga taka leda ne a watan yuli bayan da ya ci wa kasar ghana kwallo guda hamsin da ɗaya a wasa ɗari da tara da ya buga dan wasan najeriya victor osimhen yana ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da za a fitar a gwarzon dan kwallon kafar afirka na shekara ta 2022 zuwa 2023 yanzu kuma bari da zango a yankin asiya inda zamu fara da ƙasar iran kuma za ku ji cewa 'yan wasan ƙasar iran sun lashe kambun gasar kalubalen motsa jiki na duniya kuma sun lashe ne da cin zinariya guda uku sai azurfa uku biyu sai kuma tagulla guda hudu tawagar motsa jikin ta iran sun yi nasara ta lashe kofin gasar cin kofin duniya na 2023 a gudanar a bishkek na kasar kazakistan an fara gasar ne a ranar 27 ga watan oktoba kuma aka kammala a ranar 30 ga watan kuma ya samu halartar 'yan wasa guda 50 hadda daya tawagar 'yan wasan daga suna kasar iran da suka samu halartar gasar wasanni na na da aka gudana sun samu lambobin yabo na zinariya guda 44 da azurfa 46 sai kuma tagulla 41 kuma sun samu agarin watar ba daga magoya ba da manyan jami'an hukumar wasanni ta ƙasa a lokacin da suke dawowa gida a filin saukar jiragen sama na imam Khomeini da ke nan birnin tehran hadi chupan ya samu matsayi na biyu a wasan karshe na mr olympia na shekara ta 2023 a orlando florida a gasar da drake lunsford da simon dauda champion wanda aka fi sani da the passion wolf ya kasa kare kambunsa daga bara inda ya yi nasara akan zakan gasar sau biyu wato wanda aka fi sani da big rami daga masar to yanzu bari mu je yadda aka kaya a gasar firimiyya ta kasar iran a ranar juma'a mai zuwa goma ga watan nuwamba za a kara tsakanin galgahar sirjan da kuma misra sanjani sai kuma pekan takara da shams azar kazbin malavan takara da istiklal khuzistan sai kuma fulad takara da aluminium arak ranar asabar kuma a kara tsakanin sanata nafta abadan da havadar sai kuma istiklal takara da tarakto a ranar lahadi kuma a kara tsakanin nasaji mazandaran da zuba han sai kuma sefahan ta keci raini da fesfolis yanzu gabar mu ya da zango a yankin turai inda za ku ji cewa saudiya ta haɗa yaya ture mataimakin kocin ta a naɗa tsohon dan wasan tsakiyar ivory coast yaya ture ne mataimakin kocin tawagar kasar ta saudiya dan wasan mai shekaru arba'in da haihuwa zai yi aiki tare da roberto monsini wanda ya horar da shi a manchester city a watan agusta ne aka haɗa mancini a matsayin sabon kociya na ƙasar saudiya kuma ya jagoranci wasanni hudu tun a lokacin a lokacin wasansa tore ya buga wa ivory coast wasanni 101 inda ya lashe gasar cin kofin afirka a shekarar 2015 da kuma kofuna 18 a wasan kwallon kafa na kungiyar kashen girka da spaniya da ingila da kuma china yanzu kuma sai nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi bincike kan cin zarafi bayan rahoton nan cewa an ci zarafin dan kwallon real madrid a ranar asabar ta gabata a karawar da aka yi a el clasico real madrid ta ce ta yi nasara a wasa na mako na goma sha ɗaya da liga da cin biyu da ɗaya inda jude bilgam ya ci wa real kwallaye a karawar da suka yi a louis companies olympic stadium dan wasan mai shekara 36 da haihuwa ya lashe kyautar balan da o karo na takwas a nan litinin kuma ya ci gaba da kafa tarihi da ba za a ta mantawa da shi ba Messi ya jagoranci Argentina zuwa kasar zuwa gasar cin kofin duniya a Qatar cikin watan Disamba kafin ya kawo ƙarshen shekara ashirin yana ba ƙwallon kafa a Turai tare da Barcelona inda ya koma Inter Miami a Amurka a watan Yuli. Zakaran Jamus Bayern Munich sun sha mamaki a minti na 96 a wasan da suka buga a gasar DFB Pokal wanda ke wasa a rukuni na uku a gasar Jamus inda suka yi rashin nasara da shi biyu da ɗaya. henry kane ya kasance a benci amma bayan ta fara wasan da thomas muller da lorisen da kuma manuel nure wannan shine karo na uku a cikin shekaru hudu da bayan munich wadda ta lashe kofin bundesliga a duka kakannin wasanni sha daya da ta wuce ta fice daga gasar jamus a zagaye na biyu to masu saurare a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai ya kan ci tare da mu a cikin shirin da mun jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi ya kammala ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma za mu kai ga muna na tafe kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yadda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa a yau shirin namu ya gasa muku abdurrahim ja'afari tun wannan waka da ya tanadar mana خانه توست که زخم کنم سرواز کرده گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کرده دستیم به دامانه جانیم به قربانه دستیم به دامانه جانیم به قربانه کی میرسی یا مردم زهجرانه هجرانه ای میشوه عشقه بینم ده چشمانه نظر از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی گذر از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی سر جان منی پروانه خورا نثار شم رخسارت نکردی سر جان منی پروانه خورا نثار شم رخسارت نکردی دستیم به دامانت جانیم به قربانت دستیم به دامانت جانیم به قربانت کی میرسی یا مردم زهجرانه کی میرسی یا مردم زهجرانه a gaishe ka Abdulrahim Ja'fari a cikin wannan waka da gabatar. Na fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. To kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku su ni da na kasance tare ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng. 我。 پیش تو که جایی نمیرم kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya